Menene takamaimancin ƙasar Nijar ta fuska tururuwar bakin haure? A cikin zanen akwai fuskar euh, gushin da an ka sani. Gushi na cikin shimfiɗa guda. A jimilke gaba ɗaya wannan gushin a kullu yomin ya fi yawaita fiye da gushin da ake na ƙasa da ƙasa. Shi gushin ƙasa da ƙasa idan aka dibi fuskar ta gaba ɗaya al'amari ne da ke turbar gehe. Halin takamaiman ta ƙasar Nijar ta wannan fuskar shine tsawon shekaru da dama har zuwa yau mun gano da haka a cikin ƙididdigar bincikenmu. Halin ƙarfin gushin matasa ne da suka fito daga karkara waɗanda shekarunsu suka kai da zartar da aiki da suke ta famar neman abin yi to amma ƙarfin gushin a ƙasar Nijar sun hi karkata ne zuwa bakuncin haure na ƙasa da ƙasa maimakon yin gushi na cikin shimfiɗa inda suke ya za iya bayyana yadda 'yan Nijar suka fi mayar da hankali akan tafiya bakuncin haure na ƙasa da ƙasa fiye da cikin gida ana iya bayyana shi ta fuska daban-daban haka bayya nuna wai babu gushi na cikin shimfiɗa guda ne a ƙasar Nijar to amma misali misali Yamai birni ne da Baijan hankalta sosai kuma ana iya bayyana haka ta fuskar tattalin arziki. Yamai ta wani bangaren a wata fuskar kuma dangance da saitin fuskar kasar kamar misali duka matasan yankunan maradi Zandar sun yi ganin saukin zuwa biraren Najeriya inda tattalin arzikin ke da nodi mai fa'ida kuma suka yi zama kusa da Yamai ga kuma kasancewar yare iri guda na harshen Hausa da ke shimfiɗa wani kusanki na zamantakewa da na al'ada. Waɗanne yankunan jihohi ne abin ya fi shafa a Yankuna mafiya jan hankali na ƙasar Nijar ba a Latilas ba ne Suzan ko anda ake tunani. Kamin rikicin gabar tafiyan Chadi da na Boko Haram, jihar Difa ita ke tafi jan hankali na zuwa aikin noman tattasai, kamun kihi da sauran ayyuka da dama da sauran ayyuka masu ba da arziki da ake gudanarwa wurin kuma yake jan hankaltar al'umma da dama na sauran yankunan ƙasa. Wani yanki kuma mai jan hankali bisa dalilan da ba su da alaka da zuwa bakuncin haure na ƙasa da ƙasa. shine yankin Agades. Birnin Agades na jan hankaltar matasa domin yin ayyukan neman kuɗi, 'yan saide-saiden kaya bisa tituna. An kunje Agades cikin kasuwa, matasa da yawa musamman na yankin Zarmaganda na cikin kasuwa, matasa da yawa kamar na yankin Zarmaganda za ku gani. Ga kuma tunar zinari wanda ke jan hankalin al'umma zuwa nan haka zalika da aikin noman lambuna. Studio